ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين kamar wanda an ka saba gabatar da karatu a cikin wannan littafi na sharhu sunna na al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala yau ma kamar kowace rana ta attanin bayan ƙare sallar magriba zuwa isha akan gabatar da karatu a cikin wannan littafi na sharhu sunna a daidai wannan lokacin Wannan insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗauki darasin namu daga inda ya dakata zuwa ga gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so a karanta. Darasinmu da ya gabata shi ne darasi na hamsin da shida a cikin wannan littafi, inda mun ji abin da Abdullah ɗan Mubarak ya ce, Allah shi mishi rahama. Ya ce asalin waɗannan ƙungiyoyi da za su kasu zuwa kashi saba'in da uku, da za su kasu kashi saba'in da biyu? To, waɗanda kuma za su kasu kashi saba'in da ɗaya, waɗanda kuma za su kasu kashi saba'in da biyu, kashi saba'in da ɗaya. da biyu da uku. To Abdullah ɗan Mubarak ya yi bayani cewa biyu daga cikin wayannan guda saba'in ɗin da aka ambata akwai son rayuwa. Cikin waɗannan akwai masu biyan son rai. Daga cikin waɗanda hudu da aka ambata waɗanda na karkasu su wayanga ƙungiyoyi a suka kai saba'in da biyu ƙadariya na cikinsu aka murji'a na cikinsu aka shi'a na cikinsu aka kawarijawa waɗanda nau'i ne na 'yan shi'a kuma suna cikinsu dawa su ne waɗanda suka yi tawaye ga aliyu bin abi ɗolibin a rahimahullahu ta'ala dama shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya a hadisi tabbatacce a nasara sun kasu kashi saba'in da biyu al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kasu kashi saba'in da uku kashin saba'in da biyu duk suna akan bata kashi guda ne akan gaskiya sabai suka ce ya ma'aikin Allah suwa ne ne akan gaskiya ya ce waɗanda suke kan abin da nake a kansa yau ni da sahabbai na. da haka kenan sai mu diba mu bincika mu gani mina na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake a kansa shi da sahabbansa a sadda yayi maganar wannan hadisi sai mu tsaya a kai don mu samu zama cikin waɗanda za su tsira al-imam al-barbahari Allah shi mishi rahama daidai wannan darasin namu na hamsin da bakwai da za mu fara a yau yana cewa faman qaddama aba bakrin duk wanda ya gabatar da abubakar wa umara da umar wa usmana da usmanu wa aliyan da kuma aliyu ala jami'i ashabi rasulillah akan dukkanin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama ka gabatar da abubakar sa'annan umar sa'annan usman sa'annan aliyu walam ya takallam bil baqina kuma bai yi magana ba game da sauran sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam illa bi khairin sai da alkhairi wa da alahum kuma yi musu addu'a faqad karaja min at-tashayyu'i ya hita daga cikin shi'anci bai cikin yan shi'a kuma bai cikin shi'anci awwalihi wa akhirihi farkonsa da ƙarshensa aka al-imam al-barbahari Allah shi Mishrama, ya yace wa man qala duk wanda yace al-imanu qawlun wa amalun imani magana ta da kuma aiki yazidu wa yankusu imani yana ƙaruwa kuma imani yana raguwa faqad kharaja min irjai ya wanda duk ya yadda da haka cewa imani magana ce da aiki imani na ƙaruwa imani na raguwa to haƙiƙa ya fita daga cikin murji'awa awwalihi wa akiri farkon da ƙarshe bai tare da murji'awa wanda murji'awa ƙungiya ce da bata yadda da haka ba cewa imani magana ce da aiki yazidu yana ƙaruwa a dalilin ƙaruwar ayyuka alkhairi wayan kusa yana raguwa a dalilin raguwar ayyukan alkhairi su murji'awa ba su yadda da haka ba to wanda duk ya faɗi haka bai cikin murji'anci ya hita farkon murja'anci na sa baya ciki wa man qala salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wa man qala duk wanda yace as-salatu salla khalfa kulli barrin ta bayan kowane shugaba mai da'a wa fajirin da shugaba wanda yake fajiri ya zama ana yin sallah a bayansa wal jihadu kuma haka jihadi ma kulli a khalifatin tare da kowane halifa duk halifofin da akwai na musulunci ya zama to yadda da yin yaƙi bayan kowane halifa lam yara al-kuruja an sultani kuma bai gayin tawaye ba ga shugaba bisfaifi da takobi wada alamun bisfalaye kuma yana yin addu'a ga shugabanni ta hanyar Allah ya gyara su yana roƙon Allah ya shirya shugabanni yana roƙon Allah ya gyara shugabanni yana roƙon Allah ya taimaki shugabanni ya aza su ga abin da shi alhairi faqad karaja min kaulil kawarij hakika ya fice daga magana kawarijawa awwalihi wa akhiri dukkan mutumin da ya yarda da yin sallah bayan duk wani shugaba mai da'a ko shugaba fajiri kuma ya yadda da hita wurin jahadi bayan dukkan wani halifa wanda aka aza na musulunci kuma bai ga a yi ga shugaba na musulunci ba ta hanyar ɗaukar makami kuma ya yi addu'a ga shugabanni ta hanyar Allah ya gyara su hakika ya fice daga magana ta ainihi wato kawari ya hita daga cikinsu. Waman kala duk wanda ya ce, Almakadiru ƙaddarori na Allah, Almakadiru ƙaddarorin Allah, kullu ha dukkaninta min Allah daga Allah ne subhanahu wa ta'ala kaddarori daga Allah ne khairuha wa Sharraha ta alherinta da ta sharrinta kaddara alkhairi ta Allah ce kaddara sharri daga Allah ne yudillu man sha Allah yana ɓatar da wanda ya so ɓatarwa wa yahdi man sha yana shiryar da wanda ya so shiryarwa faqad karaja min ƙaulil ƙadariya ya fice daga magana ƙadariya. wannan ƙungiya da ba su yadda da haka ba a yi wa afiri babu makawa dole mutum musulmi ya yadda da ƙaddara ta alkhairi daga Allah ne aka ƙaddara ta sharri daga Allah ne sai dai zai ɗauka cewa abin da ya faru gare shi na sharri ya zargi rayuwarsa kuma ya zargi shaidan wanda ya kasance haka wa huwa sahibu sunna wanga kan ma'abuci sunna na shi yana akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bid'atun zaharat bid'a da ta bayyana bid'o'i waɗanda suka bayyana iya kafran billah al'azim cewa ne ga Allah mai girma wasu bidiyoyi sun wuce wuri har sun kai ga shirka har sun kai ga kahirci su bidiyoyin wa man qala biha duk wanda ya faɗi irin wannan bid'a da ta wuce wuri har ta kai ga shirka ba huwa kafirun to kenan wanda ya faɗe ta ya zama kahiri فهو كافر بالله يا كافر Allah الله لا شك فيه ما شكوا أتكين زمان سكاهري mutumin da ya waɗe bid'ar da ta kai matsayin shirka Manyumin yumin bin dukkan wanda ya yi imani da murji'awa kaga shi ma ya faɗa cikin halaka don murji'awa da suke a kansa halaka ne kuma abu ne mai kai mutum ita addinin Allah Waye Kulu har ya dawo yana faɗin cewa Ali ibn Abi Talib Ali dan Abi Talib radiyallahu an hayyun yana faɗin yanzu Wai magana gada aka yi haka Aliyu yana nan da rayuwarsa, ya bi hali irin na murji'awa, jihu yarju ƙabla yaumin kiyama kuma wai ga wada suka faɗi su murji'awa, to Aliyu ba yana nan dawowa gabanin a ranar alkiyama wa Muhammad ibn Ali haka Muhammadu dan Aliyu wa Ja'far dan Muhammad da Ja'far dan Muhammad duk wa'annan wai za su dawo wa Musa bin Ja'far da Musa dan Ja'far wa yatakallamuna bil imama suna magana game da a imama kamar wa'annan a imma dinnan isna ashariya wa annahum ya'lamuna al-ghaiba kuma suna riya cewa imaman nan nasu guda goma sha biyu sun san ilimin gaibi ba zarhum masu irin wannan hali kai tara da suwa fa innahum kuffarun billah waɗannan kan sun kahirce ma Allah al-azimi shi Allah mai girma wa man qala bi hadha duk wanda ya wadi wannan magana shi ma ya kayirce ma Allah cewa wai imamai sun san gaibi la alamul gaiba illa Allah Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani cewa alimul gaibi Allah shine masanin abin da yake koye wala yuziru ala gaibihi ahadan Allah baya bayyanar da gaibinsa ga kowa illa man irtada sai wanda Allah ya so min rasulin na manzo fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min kalfi rasada wanda Allah yake bayyana ma ilimin gaibi na daga annabawan Allah da manzannin Allah Allah yana sanyawa a gaban manzo da bayansa matsara inda ba yadda za a yi shaidani na aljani ko shaidani na mutum ya samu saduwa da shi wanga ko ya ke banta ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah na sanar da manzon Allah gaidi don dai maslaha ta al'umma ba wai annabi ya san gaibin ba a'a Allah dai yana sanar da shi gaibi a lokacin da ya so don maslaha ta al'umma kuma da yin kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah yana sanar da manzon Allah gaibi a wani lokacin da ya so don ya zama mu'ujiza ga su al'umma amma wanda ba manzon Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala bai tsinkayar da shi akan komai ba na gaibi ba wani da aka tsinkayar kan wani abu na gaibi wanda ba manzo ba qala du'matu ibn amrin du'matu dan amru yace wa sufyan ibn uyayna da sufyan dan uyayna rahimahumullah Allah shi musu rahama man duk wanda ya tsaya inda Usman a wurin Usman wa Aliyu da kuma Aliyu fa huwa shi'iyyun duk wanda ka ji ya ce cikin yana son Usman bin Abbas, yana son Aliyu, bin Abi Talibi amma su ɗai ya kaso bai son sauran sahabban nan kalifofin nan guda biyu abubakar da umar da ka san wannan dan shi'a ne Layu Adalu ba za a gidan ya cikin adilai ba ba adili ba ne sam ba za a yi hukunci da zama ne adili ba wala yukallam ba za a yi magana da shi ba ba ma abokin magana ba ne kamar wanda malam mai ahadar ya ce Allah shi mishi rama a wala yahillu lahu sohbatu fasikin bai halatta gare shi yin abota da fasiki wala mu mujalasatu ko zama da shi Don wannan fasiki ne mai ganin cewa Usman da Aliyu Allah yarda da su kawai su an yardaddu sauran ba yardaddu ba ne. Irin wannan ba za a yi hukunci da zama ne adili ba, ba za a yi magana da shi ba, wala yu jalasu kuma ba a zama da shi. Wa man qaddama aliyan ala Usman wanda ne ya gabatar da Aliyu akan Usman fa huwa rafidiyun shi ma ya shige cikin rawa fidawa ‘yan shi'a, don Usman ya gabaci Aliyu. Arafa da asara ashabi Rasulillah, hakika ya kakkabe kufayi ko gurabu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anhum kuma Allah shi yarda da suwa. wa man qaddama arba'ata duk wanda ya gabatar da hudu ala jami'ihim ga sauran sahabban mazan Allah sallallahu ya gabatar da Abubakar sa'annan Umar sa'annan Usman sa'annan Aliyu radiyallahu anhum ajma'in wa tarahama ala al kuma sauran ya roƙa masu rahama da gafara wa kaffa ya kame baki an zalalihim daga talala biyansu fa huwa ala tariqil istiqama yana akan hanya ta daidaituwa wal da shiriya fi hadal bab a cikin wannan babi na abin da ya waru tsakanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya da uwar muminai Aisha Allah ya ƙara musu yadda bai ɗauko maganan nan ba bai azaba ko wani ɓangare laihi ba ya ɗauki cewa ishtihadi suka yi dama ishtihadi mutum na yi ne ya dace kuma yana yi ne ya yi kuskure bai koma binciken kowane jaribi ba ko kowane ɓangare ba na uwar muminai ko na ɓangaren aliyu ɗan abi ɗalibi ballantana ma har ya azama wani laifi daga cikinsu. To wannan shi kenan ya gama lahiya, don me ya riga ya yadda da abubakar, ya yadda da Umar, ya yadda da Usman, ya yadda da Aliyu, sannan sauran ki ɗaya kuma ya dawo yana roƙon gafarar Ubangiji ta'ala akan abin da ya waru na sabanin da ya waru a tsakankanin su sahabbai bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sunna abinda a sunna an tashhada anna al-asharata kai shaidar cewa goma din nan alladhina shahida lahum rasulullah wadanda manzon Allah ya shaida a kansu. bil janna da aljanna annahum min ahli janna. ka shaida cewa suna cikin aljanna la shakka fihi ma shakku a cikin wannan Sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama guda goma da manzon Allah ya ambaci cewa ‘yan aljanna ne tun a duniya kai ma abinda an naka ka yi shaidu akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayar da shaida na cewa su ‘yan aljanna na waɗanda idan muka cire kula ba'ur rashidun abubakar da umar da usman da aliyu da usman da aliyu su hudu dinga to za mu ga na biyar dinsu waɗanda manzon Allah ya shaidar mu da aljanna akwai dalhatu ɗan zubairu na shidda sa'adu bin abi wa na bakwai Sa'id bin Zaid bin Amr ibn Nufail ibn Ammi Umar ibn al-Haddad wanga shi a cikon na bakwai na takwas kuma akwai Abu Ubaida bin al na a tara akwai Abdurrahman bin Auf ko kuma na goma wanda idan muka lura ga hudu sai mu ce su guda hudun nan abubakar umar usman ali radiyallahu anhu ajma'in hudu kenan sannan talha bin zubair biyar sa'ad bin abi waqas shidda sa'ad bin zaid bin amr bakwai sa'annan abu ubaida a tara sa'annan Abdurrahman bin Auf goma wayanga su goma kenan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shaidar masu da aljanna tun nan gidan duniya to abinda sunna ta karantar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai ma matsayinka na musulmi mai imani da Allah mai biyan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka yadda cewa wayan ga ‘yan aljanna ne a dalilin shaidun da manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alihi sallam ya yi masu da zama ‘yan aljanna. Wannan da ka yi haka shi kenan ka aikatar da abinda sunna take kira zuwa gare shi. Wala tubrid bis salati ala ahadin illa li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi kada ka ainihi tsayar da salati ga wani ka zo ka nemi wani salati in dai ba annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma iyalan gidan annabi sallallahu wa wa sallam amma ka kana yin salati da wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wa sallam shi kadai kamar wani sahabi ko wani musulmi shi kadai da wannan a malami yayi bayani cewa yana iya halatta matsawar ka ɗauke shi wani shi'ari ba wani take تقول اللهم صل على فلان فهذا جائز in ne ka tsaya haka alama salli ala fulan in ka tsaya nan ba haba da'in matsawar ba ka rike shi wani shi'ari ba kamar wani yake a wurin arafidawa wannan shi ne amma idan ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam musamman ma salatul ibrahimiyya ka zama ma'rufun Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد شيكنا كاي صلاتي كما زن الله صلى الله عليه وسلم كاي صلاتي كإيالان جدا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعلم أن Usman بن عفان الإمام البربهاري Allah shi mishi rahama ya ce ka sani Usmanu ɗan Affan kutila mazluman an kashe shi akan zalimci an kashe Usmanu Allah ya ƙara mishi yadda akan zalunci bisa ga zalunci aka kashe shi Wa man ka tada wuƙa na zaluma, dai ya kashe Usman, ya kasance a zalimi. Ba man haƙar rabi ma fiye haɗar kitabi, wa'a bihi wanda ka zaune imaman. Wa nam ya shuka fiye harfin minhu. Wa nam ya jihar a harfan wahidan bauwa su a hifusunna wa jama'a. al'imamu albarbahari Allah shi mishi ya ce, Dukkan wanda ya yi furuci da abin da ke cikin wannan littafi na sharhu sunna abin da yake ya tabbata ya inganta ya kuma yi imani da shiya kuma ya yi riko da shiya bai mutum wani abu ba daga ciki daga cikin abin da wato ya yi furci da shiya ya yi riko da shi yi iman da shi bai shakkon ko da harafi guda ba wanda abin da aka ambata cikin wangalin littahi kuduri ne na ahlus sunna wal jama'a eh? bai ce duk wanda bai kudurta da ne kwaɗi ba imamul bahari ba yana kare maganarsa ba a'a abin da yasa ya ce faman aqarra ma fi hadha alkitabi dukkan wanda ya furci da abin da ke cikin wanga littahi na sharhu sunna ba wai magana al-imam al-barbahari ba a'a abin da a ciki saboda aƙida ce ta ahlus sunna wal jama'a wa amana bihi kuma yayi imani da shi ba da gaskiya zahu imama kuma ya riƙe shi matsayin jagora abubuwan da suka tabbata waɗanda aka kawo cikin sharhu sunna ya riƙa su ya ainihi wato amince wala mai shukka fi harfin minu mai shakku ba koda da harafi guda mai musu ba koda da harafi guda to wannan kan shi amma abuci sunna wa jama'a kuma yana nan cikin ahlus sunna wal jama'a kamil kammalalle قد استكملت فيه الجماعة sunna أهل jama'a ya kammala gare shi, saboda abin da aka kawo na bayanin hadisai da ayoyi da maganganu na magabata salafuna as-salih hususan al-furqatun an dauko bayanai masu yawa an zuba a cikin wannan littafi kuma kayi furuci kuma ka kuma ka riƙa shi ke nan ka shiga cikin ahlus sunna wal jama'a ba a cewa ya abin da al-imam al-barbahari ba a'a shi ma kanshi imam al-barbahari Allah shi mishi rama debowa yake yi yana deɓowa ne daga ainihin abinda ya samu na a turan na magabata saboda cikin wannan littafi akwai asali na ahlus jama'a wanda da yayi musu akan wani abu game da shi asali na ahlus jama'a ko kuma yayi musu wannan bayani to ya zama batancewa babu shakka ba ka abin da annaka da malam al-imam al ya kawo a cikin wannan littafi na bayanin ahlus sunna jama'a to ka riƙa riƙe sakin saboda akwai alheri tare da wannan sai ya ce wa man jahada harfan mimma fi hadha kitab wanda ya musu wani harafi daga cikin abin da ke cikin wannan littafi aw shakka fi harfin min ko ya shakku na wani harafi aw shakka ko ya shakku wa waqafa yadda ka ta ba huwa sahibu hawan wannan shi na amma abuci son ga gaskiya Allah bai bi ta ba ga shiryar manzon Allah bai bi ta ba ga karantar son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai bi ta ba wanda kuma abinda aka bukata biyar karantarwa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da salafuna الصالح على منهج أهل السنة Wa ومن جاهد duk wanda ya musu in ji malam albarbahari au shakka ko ya yi shakku fi min alqur'ani daga wani harafi daga cikin haruffa alqur'ani A fi shay'in ko a cikin wani abu a da zo an rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala zai haɗu da Allah madaukakin sarki mukaddiban yana wato abin karetawa zai haɗu da Allah matsayin makareci fattakillah ka kai tsoron Allah wa hazar kai sauna kai hattara wa ta'ahad imanaka ka zanka wayar imaninka kada ka yadda ka haɗu da Allah kana mai ƙaryata littafin Allah haɗuwa da Allah kana mai ƙaryata littafin Allah to idan ka samu kanka a cikin wannan yanayi ka samu faɗawa cikin halaka saboda alkur'ani babu wani abu da za a yi musu eh? ba babu wani abu da aka musu gare shi wanda da yayi musu wani abu na alqur'ani ya karyata Allah magwayi mai girma dan alqur'ani maganar Allah ce ba maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kuma ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda dai ta tabbata to babu maganar karyatawa gare ta wanda ya karyata maganar annabi kamar wanda ya karyata maganar Allah ne kamar wato da za a ce inda ya inganta hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to amma ni ban kudurta abin da ke ciki ko ina shakka ko ni na tsaya nan eh ko ni na dakata to duk wanda yayi haka ce to ni dai hadisin ga na dakata gare shi ban ce komai ba amma kuma hadisin ya tabbata to wannan kaga wanda yayi haka ya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda abinda an wajibi gaskatawa yanke ga maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kada mutum yayi gaba yi baya babu fan gaba fan baya babu maganar dakatawa a cikin wani abu na maganar Allah ko na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bal a'a minu bil qur'ani kulli kawai mutum yayi imani da Alƙur'ani ga baki ɗayansa wa bi ma sahha ar rasulillah kuma mutum yayi imani da abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kulli ala ma jaa anillahi wa rasuli E, da da abin da ya zo daga Allah da. da dai abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya shakku baya dakatawa a cikin wannan hanya wagga ita hanyar ma'abota imani masu gaskatawa da abin da littayin Allah ya zo da shi masu gaskatawa da abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi a ji tsoron Allah nan babban kiran da aka yi maka fattaqillah kai tsoron Allah wa hazar kuma kai sauna kai hattara wa ta'ahad imanan kuma ka rinka imanin imaninka ma'anar wannan ka ji tsoron Allah dan kai ya hada kan wani abu na shakka ya hada cikin zuciyarka game da maganar Allah ko wani abu na shakka ya hada a cikin zuciyarka game da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko wani shakku ya wada a cikin zuciyarka game da kudurtawa game da ahlus sunna wal jama'a don haka ka zanka bibiyar imaninka don ka samu wani abu na illa ko aibi ya wada a cikin zuciyarka ya jawo maka sababi ya jawo maka hasara ya jawo maka tasiri wa min sunna malam al-imam al-barbahari yace yana daga cikin sunna Allah yudi a ahadan kada a yi ma wani mutum guda da'a bi ma'asiyatillah a cikin saba ma Allah duk wanda ya kira ka ga saban Allah to kada ka yi masa da'a walal walidai ko da mahaifa ne mahaifi da mahaifiya suka kira ka domin ka saba ma Allah to kar ka yi masa da'a wal khalqa ajma'in ko da duk mutanen duniya za su kiraye ka dan ka saba ma Allah to kada kai masa da'a game da wannan kiran saboda la da'ata li basharin babu ɗa'a ga wani mutum bi masiyatillah a cikin saba ma Allah kamar da malam mai ahadari Allah ya mishra ma yace la da'ata li makhluqin bi masiyatil khaliq babu ɗa'a ga wani taliki a cikin saba ma matalici wanda ne Allah wala wala yuhibbu alaihi ahadan wala yuhibbu alaihi ahadan wa karaha dalika a kullahu lillah wala yuhibbu kada ya a alaihi gare shi ahadan kowa duk wani abu da yake saba ma Allah ne to so wani mutum guda game da shiya wa karaha dalika kullahu kai kyamar wannan gaba ɗaya lillahi saboda Allah tabaraka alkhairin Allah ya yi yawa kuma girman Allah ya ɗaukaka. Kawai inna matatu bil ma'ruf da'a kawai ga abin da yake ma'ruf la da'ata liman kalugin fi ma sayyatil halin Aka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna matatu. bil ma'ruf kawai ana yin ɗa'a ga abin da yake alkhairi faman amara bi ma'siyatillah duk wanda ya umarni da sabon Allah fala tudihu kada kai masa da'a bi hadhihi al-ma'siya a cikin wannan sabon da zai walau kana abaka aw ummaka aw aqraba nas ilayka aw huwa waliyyu amrin aw sultanun la tudihu bil ma'siya ko mahaifinka na ko mahaifiyarka ta ko wani makusancinka ne ko kuma wanda yake jagora na al'amari ko shugaba in ya kira ka ga da'a ga sabon Allah wannan kan ba za a yi masa da'a ba Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani game da Yahudawa da Nasara yace ittakhazu asabarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah Yahudawa da Nasara sai riƙe malamansu abubuwan bauta ma bayan Allah. Yahudawa sun riƙe malamansu, aka nasara sun riƙe malamansu abubuwan bauta ma bayan Allah. Lokacin da suka kasance su ne musu ɗa'a game da sabon Allah, su hore su akan sabo sai su yi musu ɗa'a. Da haka kaga duk da uwa da uba suka kira ka zuwa ga sabon Allah ba za ka yi da'a gare su ba Allah maɗaukaki ya ce na insan mun yi wasici ga mutum bi walidai ga mahaifa ne amalato ummu wahnan ala alawahan. mahaifiyarsa ta ɗauke shi rauni akan rauni wa fisaluhu fi amai yayinsa a cikin shekara biyu Allah ta'ala ya ce an shukurli ka gode mini wali walidaika ka gode ma mahaifanka ilayyal masir zuwa gare ni makoma take wa in hadaka ala an tushrika bi idan suka yaƙe ka akan ka yi mini shirka ka haɗa ni da wani gabauta ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi akan sa ala tudihuma kada ka yi musu da'a wa sahibuhuma ka yi zamantakewa da suka buce su min duniya a duniya ma'rufan da alhairi wadda bi sabila ka bi hanyar man anaba ilai wanda ya koma zuwa gare ni ka bi hanyar wanda yake mai komawa ne zuwa gare ni aka Allah subhanahu wa ta'ala ya wadi a wurare daban-daban game da yin da'a ga uwaye kuma wa wasainal insani bi walidayhi husna wa in jahadaka litushrika bi ما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أغني نا الله يا بياني dangance da wasiyar da ya yi umarni da ya zuwa ga mutum game da uwaye ne ne ya kyautata musu amma ‘yan hafsun yaƙe shi mutumin game da haɗa wani da Allah da bauta abinda shi ba shi da ilimi game da shi to kada ya musu da'a da zarar kaga shirka babu da'a Allah ta'ala ya ce ilayya marji'ukum makomakku tana nan gare ni za a mai shi ku a wuri na fa ukum bima kuntum ta'malun in sakan ka muku da sakamakon abinda kuka aikata za ka babu da'a ga kowane taliki a cikin saba ma Allah duk wanda ya kasance shi wannan talikin komi zama ne na kusa gare ka kamar uwa da uba an ambaci cewa ba za a yi musu da'a ba to ina ga wanda ba su ba an ce kuma kada ya so mutum gwada ya yi kyamar wannan duk ya yi haka saboda Allah wannan yana da ma'anar kada ka so saɓon Allah ko ka so wanda ya umarce ka da saba ma Allah kada ka so saban Allah kada ka so wanda ya umarce ka da ka saba ma Allah bal a'a takrahu ka yi kyamar wannan takrahu almasiya kai kyamar saba ma Allah wa takrahu ahlaha kai kyamar wato ainihi ma'abuta saban Allah takrahu almaasi kana kyamar sabo wa takrahu aqlaha kana kyamar ma'abuta sabo wa man amara biha da wanda yayi umarni da saba ma Allah wa zalika li sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa zalika adhafu al iman hmm, wanda ne ya abinki ya kusar da shi da hannunsa idan bai samu iko da hannunsa ba na harshensa idan bai samu iko da harshensa ba ya yi bakin ciki a cikin zuciya wannan ita ce daraja ta ƙarshe saboda haka muna kyamar sabon Allah muna kyamar ma'abuta sabon Allah wannan yana daga cikin imani na haka kenan ya zama wajibi a kanmu da tsaya bi Allah subhanahu wa ta'ala da takawa mu tsaya akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan manhaj na ahlus sunna wal jama'a kuma a insha Allah subhanahu wa ta'ala a daidai wannan gabar da muka kawo nan darasin namu zai dakata na ainihi hamsin da bakwai wanda in Allah ya kaddara a darasinmu na hamsin da takwas za mu hara daidai gabar da al'imam al-barbahari yake cewa wal imanu bi anna taubata faridatun alal ibadi ay yatubu ila Allah azza wa jal min kabiril ma'asi wa sagiriha insha Allah a darasi na gaba za mu tashi a daidai wannan gaba irin nuska ta nake da ita daidai kan shayi na ɗari hudu da ashirin da biyar muna roƙon Allah shi muna muwafaka Allah shi muna dace Allah ya sa ayyukan musu zama don bi ɗaya da Allah na سبحان ربك رب العزة عما Wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك